biyo ba rashin biyan malaman albashinsu na tsawon watanni hudu hadakar kungiyar malamai a jihar taraba ta nut ta fa nuna fushinta a yau litinin inda ko ta rufe makantun firamare da ke fadin jihar yanayin ma da ya tilasta wa ɗalibai komawa gida kungiyar malaman da ta ma umarci malaman makantun firamare ne da ke jiya da su zauna a gida har sai gwamnati ta share musu hawaye kwamar da aliyu jaro mafindi da ke zama shugaban kungiyar malamai a jihar ya ma zargi gwamnan jihar ne a dariya disan isa da shakulatin bangaro game da halin da malamai ke ciki a yanzu inda ya ce ba gudu ba jada ba a wannan yajin aikin da suka faru wanda don haka ne ma ya shawarci iyaye da su yi hakuri da wannan mataki na rufe makantun da suka yi. Eh gaskiya wato akwai um, albashi mu wata ba biya ba ba watan Maris ba watan April and May. Kuma akwai su hakokin mu wadda muke bin gwamnati wacce muna son ta bamu bata bamu ba. Baccin mun yi kokari mun bata ainihin takarda na gargadi amma duk da haka bata iya ta biya mu ba. So yau yanzu mun rufe makarantu gaba ɗaya. mun tafi yajin aiki na illa ma sha Allahu sai idan sun biya wayannan bukatun tukun za mu dawo. To yanzu gashi ku rufe waɗannan makarantu da sansu ba gani kamar za ku jefa talaka cikin wani halin kunci? A ba ba yadda za mu jefa talaka cikin halin wani kunci ai shi talakan kansa dole ne ya san lalle cewa muna yin wannan abu domin shi. Don da zaran ba biya malami ba zai je aji ne ya koyar da yunwa ai malami ba zai koyar da yunwa ba. saboda haka idan malami bai ci abinci ya koshi ba ya din ya je ya koyar da yaro yadda ya kamata kowa fa a state din nan a jihar nan an biya shi hakinsa haƙoƙi da ya kamata biya an biya sai malamin firamare ne kawai aka rena masa wayo aka ki biyan shi albashi wata da watanni yanzu haka wayansu sai sun yi barasa nan su ci abinci wannan abin mamaki ne A makarantun da muka da, muka rufe na firamare ne kawai a yanzu don 'yan sakandare suna rubuta jarabawan su muna so idan sun gama idan gwamnati ba ta yi wani abu ba to za su zo su goya mana baya don ya zamana babu firamare babu sakandare a jihar Taraba ko muna jawo hankalin jama'a gaba daya iyayen yara su gane wannan miskila da muke ciki su ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari saboda idan aka biya mu haƙoƙinmu shine zai sa mu koyar da yaran su yadda ya kamata ba tare da samun wani cikas ba eh kwarai abin da ke son faɗa shine malamai na na na primary wadda muka ba su umarni su je yajin aikin nan su ci gaba da hakuri su ci gaba da bin doka cikin ikon Allah Allah zai shawo mana kan damuwan da in Allah da ba tare da juma'a ba wadda da biya albashi ba na watan uku da watan hudu da watan biyar kuma promotion tun shekara goma da aka yi mana a eh, eh, cibiyar ilimi na firamare har yanzu ba implementing wannan promotion din ba har yanzu. To wai ko me gwamnan jihar ke cewa ne game da wannan yajin aiki da marufin makantun da malaman suka yi? Alhaji Abubakar Bawa da ke zama hadimin gwamnan ta fuskacin harkokin siyasa da cigaba, ya kuma musanta zargin cewa gwamnatin jihar bata ma damu da halin da malamai ke ciki a yanzu ba. Ya sani sun sani babu ne. Rashi kuma ba abin da ba zai kawo ba. Kowa ya sani babu ne. Babu me? Eh, ba kudin. Kowa ya sani ba kudin. suna kukan kan cewa ai an karbi a tallafi da gwamnatin tarayya wato bail out maganan bail out sabon wannan sabon labari ne ko tsohon labari to ai tun wancan <laughs> cewa yanzu bin ka bashi biliyon talatin an baka biliyon goma sha ɗaya shikenan ya zama kai ya za kai sai ka ƙi biyan bashin ka biya tica ko ka yi yaya ai akwai damuwa da ai wannan mutane su gane me ma ake nufi da maganan bail out din ba wai an ce ka karbi bail out ka je ka yi project ba ne ka karbi bail out ka biya bashi ko ba shi ne ba. a kwanakin nan ma dai sai da wasu kungiyoyin kwadago a jihar taraba suka shiga wani yajin aiki sakamakon rashin biyan su albashi lamarin ma da ya ja tsaye ko harkokin gwamnatin jihar ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya